idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata cikin sunan, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wani gwami ba akwai dai kamar yadda wani a can baya hakanan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <clears throat> نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yan uwa masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a shirin da ya gabata mun fara bayani akan falala da kuma hikimomi da fa'idodi da ke cikin azumi yau in allah ya so za mu ƙarasa wannan bayani da ke da alaƙa da falala da kuma fa'idar da ke cikin azumin watan ramadan daga cikin fa'idoji da aka ambata da hikimomi da ke cikin yin azumi shine abin da ke da alaƙa da lafiya alal haƙiƙa azumi yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun lafiyan jikin mutum hakanan wajen samun lafiyan hankali da kuma zuciya kamar yadda likitocin da da na yanzu suka tabbatar a likitocin da suka gabata na da suna da wata hikimar da suke cewa in kasancewan ciki shine matattaran cututtuka azumi ko kamewa daga cin abinci shine kuma ginshikin magani gaba daya daga cikin wasu marubuta da likitoci na zamani yanzu suka ambata kuma abin sha'awa shine su ba musulmi ba ne amma daga cikin rubuce-rubuce da ya yi yake cewa na fara yin azumi duk da cewa ba wai muna nufin cewa azumi da niyan samun lada wurin allah ba ma'ana ya kame daga cin abinci a yininsa gaba ɗaya ya daina cin abinci don ya samu rage kiba da yake da shi ita wannan kiba da yawa an ba da shawara ga cewa mai yawan kiba yana da kyau ya yawaita yin azumi don rage kibar shi wannan marubuci yake cewa da ya fara yin wannan azumi na tsawon lokaci sai ya fahimci cewa ba wai kawai wato amfani da yake samu a jikinsa ya takaita ba ne kawai wajen sauƙin wato nauyin jiki da yake ji a'a har ya fara fahimtar cewa wato hatta tunaninsa ya fara samun seti ya fi samun wato tunani mai tsafta lokacin da yake cikin wato yunwa ba lokacin da yake cikin ƙoshi ba hakanan zuciyarsa ya fi samun wato kwanciyar hankali da walwala a cikin zuciyarsa kai har ma wajen wato abin da ya shafi cikinsa in bayan ya ɗau ya yi wannan azumi in ya zo ya ci abinci daga baya sai ya ji cewa yadda yake jin gangan jikinsa yake motsi ba kaman yadda ya saba cin abinci a kullum ba an ambata daga cikin fa'idodi da aka ambata musamman ga masu ciwon sukari an ce wato azumi yakan amfane su sukan samu canjin yanayi hakanan ga masu shan taba galibi za ka samu wato ɓangaren numfashinsu ya fi samun sauƙi da kuma ƙarfi a lokacin azumi saɓanin lokacin da ba azumi ba idan dai muka tsaye muna ambaton wato fa'idoji da suke da alaƙa da wannan lafiyan abin suna da yawa dama dai allah maɗaukaki sarki duk abin da ya yi umarni da shi to sai kun ga akwai wata maslaha a ciki ta duniya da ta lahira hakanan duk abin da allah ya hane mu to lallai za ka ga cewa akwai hikima akan abin da allah ya hane mu da mu guje shi ko dai don kiyaye lafiyan mutum ko kuma lafiyar al'umma da jama'ar da ke kewaye da shi ko kuma don kiyaye addininsa saboda haka wannan ɗan kaɗan ne idan muka haɗa da abin da muka ambata a wancan shirin na fa'idoji da azumi yake ɗauke da su ubangiji allah ya sa mu dace yau za mu ƙara ɗorawa akan kan abin da muka ambata a can baya na ci gaba da ambaton hukunce-hukunce da ke da alaƙa da azumi a a yau insha Allahu za mu fara bayani ne akan ire-iren azumi wato ma'ana waɗanne azumi ne suke wajibi waɗanne ne suke kuma mustahabbi ko sunna waɗanne azumi ne kuma suke, suke haramun aka haramta yin su akwai kuma azumi da suke makaruhi akwai kuma azumi da malamai ma suka ambata cewa wannan azumin kwata-kwata wato ƙirƙirarsa ce ƙirƙiran azumin aka yi ba shi da asali a cikin addini bare ma har a ce ya karɓo a wurin allah maɗaukaki sarki za mu yi bayani a kan wannan waɗannan nau'uka na azumi na farko azumi da yake wajibi kamar yadda muka ambata azumi da yake wajibi shine azumin watan ramadan wannan farilla ne akan wanda ya cika sharuɗa da muka ambace su a wancan shiri zan maimaita su ne na farko ya zama mutum musulmi ne ya zama balagagge mai hankali mazauni ba mai lafiya sannan kuma na shida shine ya kasance ya mace ce wato ta tsarkaka daga jinin al'ada ko jinin haihuwa waɗannan su ne sharuɗan da muka ambata to duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan azumin watan ramadan ya wajaba a kansa hakanan biyan azumin watan ramadan ɗin shi ma wajibi ne a kan wanda yake kansa ya zama wajibi ya zama bashi a kansa sai ya biya wannan azumin saboda haka yana cikin jerin azumi da suke wajibi daga cikin azumi da ke wajibi a kan mutum shine azumi na bakance abin da muke nufi da bakance shine kaman alkawari ne mutum zai yi misali mutum ya ce in allah ya sa na ci jarrabawa to zan yi azumi biyar ko zan yi azumi kwana goma hakanan misali mutum ya ce in har dai na samu lafiya daga wannan rashin lafiyar na tashi to zan yi sadaka da rago wannan shi ake nufi da bakance abu ne da mutum yake tsakaninsa da allah asalin bakance makaruhi ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi asalin yin bakance makaruhi ne don ba wannan ne zai sa wancan abun ba wannan alkawari da ka yi shi zai sa wannan wato abun ya faru ba kuma don baka yi shi ba ba zai sa abun in har Allah ya kaddara ya kasance ya ƙi kasantuwa ba don haka abin da yake ne mutum ya roƙi Allah gwargwado a kan buƙatarsa ba tare da cewa ya lizimta kansa wani abu da bai zama lazimi ba duk da cewa fara bakancin makaruhi ne amma in mutum ya yi to ya zama wajibi a kansa dole ya cika in har abin da ya faɗan ya tabbata in har abin da ya neman ya tabbata to ya zama wajibi ya cika wannan alkawari da ya yi shi yasa Allah ya yabi waɗanda suke cika waɗannan ya ce na bin nadhiri suna cika alkawarin bakance da suka yi saboda haka akwai azumi na bakance wanda in mutum ya ɗauke shi ya ce ya Allah in abu kaza ya faru zan yi azumi to in abun ya faru to azumin ya zama wajibi a kansa hakanan inda a ce bai biya azumin ba inda a ce bai yi azumin a lokacin da ya yanka wa kansa ba ya zama ana bin sa bashin azumin to hatta biyan wannan azumi da ya yi na bakance shi ma wajibi ne a kansa daga cikin azumi daga cikin azumi wanda ke cikin jerin wato azumi na wajibi shine azumin kafara azumin da ake yi na kafara shi ma wajibi ne sawa'un kafaran rantsuwa idan mutum ya rantse akan cewa abu kaza ya kasance ko kuma akan abu kaza kar ya kasance sai kuma ya saba wannan rantsuwa da ya yi to daga cikin jeri kafarar da ke kansa akwai azumi a nan in ya kasance azumin ya hau kansa to wajibi ne ya yi wannan azumi sannan akwai kafara ta kisa ko kafara biyan azumi ko kafara na shan azumi ko kuma kafara na kamanta mutum ya kamanta matarsa da uwarsa duk waɗannan misali ya ce in misali ya ce ya kamanta wani bangare a jikin matansa kaman eh, ya ce abu kaza naki ya kama da jatumata to wannan mace ta haramta a kansa har sai ya yi kafara to wannan kafara shi ake kiransa kafara ta zihar wannan ya waje ba a kansa shi ma wajibi ne a kansa na sai ya yi waɗannan kafara kamar yadda malamai suka yi bayani a inda aka yi nuni da wannan ɗin waɗannan su ne jerin azumi da suke wajibi a kan musulmi wanda in, ya, in sun hau kansa to ya zama wajibi sai ya yi waɗannan azumin sannan akwai azumi da yake sunna waɗannan nau'uka na azumi akwai azumin ashura wato goma ga watan a cika ciki shi abin da yake sunna shine mutum ya azumci wannan goma ga watan cika cikin amma ana son ya zama ya azumci tara